goma ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 daidai da 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da yadda da karjarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi malam salo alarama da ke nan masu islam Wadannan dutse noro tun wajen zaria jihar kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wani shi ne tafsirinmu na goma a wannan tsora mai albarka Allah ta'ala yake roƙon ya datar da mu ya daura mu a kan abin da yake so ya ji da shi ya gafarta mana zunubanmu Allah ta'ala ya sa dukan mu yan aljanna gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai addu'o'i da zamu na musamman ga waɗansu bayan Allah daga ciki akwai ɗaya daga cikin iyayenmu hajiya aisha jafaru mai iyali ta aiko da kuɗi naira dubu biyar a yi mata wakafi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya saka mata da alkhairi ta ce ai mata addu'a tana fama da rashin lafiya to Allah ya bata lafiya da ita da sauran yan uwanta da al'umma musulmi akwai hajiya umma Abubakar Imam wannan kowa ce a gare mu kamar yadda wacce ma kowa ce a gare mu ta aiko da kuɗi naira dubu ashirin da biyar dubu biyar a baiwa kwamitin marayu dubu goma a sanya a wakafi na ginin da ake yi dubu goma kuma ta ce a ba ɗanta mai yin tafsiri ni ke nan Allah ya fata mata da alkhairi yan wa musulmi aiki ne a gaban mu gagari ne? muna roƙon Allah ta'ala ya samu mana ya tsare mana ya idatar da mu wanda yake da damar yin aikin alkhairi ya yi gabanin damar ya sauce mishi wanda yake da damar yin aikin alkhairi ya yi gabanin damar ya sauce mishi ba ka wanda yake da halin son ya gudunmawa zai iya sawa a bankin na jaiz bank double zero double one twenty seventeen thirteen dakin zami insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya tsofaka mana ya tsare mana ya karɓa daga gurin mu baki daya jaiz bank al-islah foundation for social development account din 0011201716 Allah ya saka ma kowa da alkhairi wanda ya ba da gudunmawa irin wannan abu na biyu addu'a ce ta musamman da mai girma DPO na tudun wada da sauran abokan aikin shi jami'an tsaro na wannan yanki mai albarka na dokoki da suka fitar a wannan yanki namu na tsoke waɗansu baɗala da ake yi da sunan nishaɗi da sunan biki daga ciki bana an soke tashe babu batun tashe duka nan yankinmu na turin wada gyalle su gangare duka an soki wannan abin ya yi kyau saboda da sunan tashen ake zuwa a yi barna a yi baɗaɗa an soke dj dj ne ko dj dj ko an soke dj da duk wani taro na sauri ko na eh, wasan dambe ko na wasan abubuwa ne wanda zai iya tada hargitsi to muna roƙon Allah madaukakin sarki shi wannan sabon DPO Allah ya saka mishi da alkhairi gabanin shi DPO na cikin zariya shi ya fara wannan abin to dukkanin ku Allah ya saka musu da alkhairi da haka akwai buƙatar haɗin kan iyaye da masu unguwanni da malamai da sauran jami'an tsaro muna cikin wani yanayi na rashin security za ka duk abin da zai buɗe ƙofar fitina ya kamata a rufe shi Allah ka tsare mana imanin mu kuma ka zaunar da Najeriya lafiya ka zaunar da Arewa lafiya ka zaunar da Kaduna lafiya ka zaunar da Zaria lafiya ka zaunar da Tudun Wada lafiya ka zaunar da unguwan mu lafiya ka zaunar da unguwannin musulmi lafiya alaramma mun kwana aya ta sha shida من الله ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لم تك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن لم تك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير نعم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد نعم. قل إنما هو إله واحد بريء مما تشركون waɗannan ayoyi guda uku su ma suna tabbatar da nau'ukan rukunan imani da Allah guda uku idan za ku tuna a baya na gaya muku mutum ba zai zama ya imani da Allah cikakken imani ba sai ya yi imani da Allah ta ɓangarori guda uku imani da Allah ta ɓangarori nawa uku na farko ki yadda da Allah shi kaɗai ake bauta mai kai da abokin tarayya shi ne tauhidul uluhiyya babu wani annabi ko wani manzo ko mala'ika ko malami ko sadauki ko jari ko makusanci ko na nesa wanda ake bauta mai wanda ba Allah ba ba a bauta ma mutum ba a bauta ma aljani la dabba wala wani abu bushashe ko kuma abin da ka kirkiro shi da hannunka ka bauta mai a addinin musulunci babu wannan kuna tare da ni to sai ka imani da Allah a tauhidin uluhiyya ka zo ka yi imani da Allah a tauhidin rububiyya shi ma da yawan mutane suna faɗi tauhidin rububiyya shine tauhidin reno samu da rashi dinna Allah Allah da yawan mutane suna yarda Allah ya nufa su ɗaukaka amma idan matsala ta same su ba sa yarda asalin matsalar da Allah take yanzu duk matar da Allah Ta ya kaddara ce aure za ta ce au oh, Allah ya kaddara mun mai aure amma duk wacce aka saka ba ta yarda haka Allah ya kaddara a cikin ta ma'ana in abu mai kyau ya faru sun yarda su danganta shi da Allah idan abu mara kyau ya faru sai su yi ƙoƙari su ce ayyo hannun wani ne shi ya sa hakan bai faru ba duk da a babin aƙida a kone abu da ake ce mushi wato a ta'addubu ma Allah a ta'addubu wato shi Allah ana mishi lalai abu mara kyau Allah shi ke kaddara shi amma ba a danganta ma Allah kai sai. da a ce gidanka zai ƙoni karka ce Allah ya ƙona min gida sai dai ka ce Allah ya ƙaddara gidana zai ƙoni kuna fahimtar wannan idan Allah ta'ala ya sa aka kore ka daga aiki karka ce Allah ya sa an kore ni daga aiki shi ya sa amma a wajen ladabin zance sai ka ce Allah ya ƙaddara za a kore ni daga aiki shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗi wasu abubuwa wanda Allah ta'ala yake mai yace shi ya halicce ni shi yake shi da ni shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza amma da ya zo ɓangaren abin da ɗan adam bai su sai bai danganta ma Allah ba duk da ya san Allah ne ya ƙaddara. amma saboda ladabin zance sai ya kauce sai ya faɗi wani ladabi da yake nuna girmama Allah me yace Allah rahma الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين

ko ala ramma allazi khalaqani fa huwa yahdin annabi ibrahim yace Allah shine allazi khalaqani wanda ya halicce ni fa huwa yahdini Allah shi yake shiryar da ni ma'ana wake halitta wake shiryarwa yanzu da halitta da shiryarwa waye danganta mawa to me faɗa a gaba wallazi huwa al-ghayb wa yasmin Allah annabi ba ne yake wallazi huwa yut'imuni Allah shine yake ciyar da ni wa yasqin Allah shi yake shayar da ni duk wannan dan adam yana so ko baya so ciyarwa da shayarwa duk waye danganta mawa to bar ku ji lokacin cuta me yace wa idza maridtu fa huwa yashfi kun ji ladabi ko annabi ibrahim ya ce allah ya halicce shi allah ya shiryar da shi allah ya ba shi abinci allah ya ba shi abin sha bai ce allah ya taura mai ciwo ba amma hafiwa ke ɗaurawa to amma aladadi sai ya ce wa iza maritu in na yi ciwo kun ko gani sai ya ce mene in yi ciwo domin ciwo abu ne mai daɗi ko mara daɗi to da yake mara daɗi ne sai bai danganta ma Allah ba sai ce za mu maritu idan nayi ciwo wajen waraka ba sarwa shi yake Allah ne ke warkar da sai ba kaman ba ku gani kun gane ko Allah na dabi ake mai ba a mai karan tsaye ba a kowace magana ta fito ka danganta ma Allah sai ce za mu maritu idan ne rashin lafiya fahuwa Allah shi ke warkar da ni to ci gaba wallabi yi thumma yuhyi yace wallazi ne? Allah shine wanda zai ɗauki rayuwata Tun mhm. sun mai fi yin sanayya rayu da ni kun ga mutuwa sai Allah sai annabi Ibrahim ya danganta ma Allah ya ce Allah shi ke ɗaukar rai wani zai ce to ai mutuwa ba da daɗi ya gaya maka mutuwa ba ta da daɗi gurin ka kenan kai da baka da tabbas shi ne yana da tabbas ko bai da tabbas da haka mutuwa a gurin shi hutu ne ko wahala sai yace wallabi yumitun Allah shi yake daukar raina eh kuma mai tsayi kuma Allah shi zai rayar da ni daga baya to daga a gaba me yace wallabi Mafi ya tabbatar ma Allah, ya ce wallabi a ƙaunar Allah shi nake kwaɗayi nake fatan, an yi bafirali haɗin ake yau mafi, Allah shi ne zai gafata mun furafari na ran tashin alkiya masu ba annabi kamar annabi Ibrahim yake roƙon Allah ya gafata mai, wanda zai fiye ma Allah, wanda dillada biyu ne. amma yanzu sai ka ji wani yana cewa ai sun an je aljanna sai sun sai sun zaba na ji wani yana cewa wallahi ya karfin aljanna Ya ce ya rutse da Allah ba abin da zai da aljanna wai kawai zai shiga aljanna ne dan annabi da aljanna kaga wata kalma ce a gefe za ka kamar mai kyau ce kuma barna ce wannan kuskure da haka annabi rabi sai ya ce wallazi asma'u an yaghfira li khati'ati yawm al-din Allah shi nake kwadayin ya kafarta mun kurakurai na ranar sakamakon ranar tashin al-kiyama. so me yake gaba da fada rabbi hadli shukra wa alshirni bis-salihin wannan ragowar addu'o'in da Annabi Ibrahim yayi alaihi salam Allah ka hada mu shi a gidan aljanna Da haka ayoyin da za mu karanta a yau suna nuna mana cewa duk abin da ya samu bawa mai kyau ko mara kyau daga Allah ne. Sai dai in mai kyau ne kai tsaye za ka danganta shi ga Allah, amma in mara kyau ne ana son ka yi ladabi, ka nuna cewa Allah ne ya kaddara amma dai ba za ka ambaci cutuwa ga Allah kai tsaye ba. Ya tabbata da cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tarbiyya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أو لفظ والخير كله بيديك دكنا الخير ينعنك يا الله والشر ليس إليك بعد أن تامك شر بعد أن تامك shi yasa kaga wata kyakkyawar ɗabi'a na Bahaushe idan aka yi ruwan sama gidan shi ya rushe in aka ce ya ruwa me yake ruwa? a matsakani da Allah gyara yayi ba gyara yayi ba barna yayi abinda isa ba haushe bai cewa ruwa yayi barna saboda shi ruwan ba shi yake saukar da kanshi ba Allah ke saukar da shi na taba gaya muku a cikin tafsirin nan damunan nan da muka fito muna cikin ginin nan mun yi dakin na farko mun yi na biyu mun yi katanga mun kashe kuɗi da yawa ana gama gini wallahi sai ruwa ya sauko kafin ka ce mai ruwa ta iska ya rushe ginin duka ya faɗo ma kolanmu ta kari ya faɗo ma bayi ya rushe ya faɗa ma sokawai ya rufta ya faɗa ma katangar makwabta ta zubar na taso da safi hankali na ya tashi ga mun asarar abin da ya gabata ga sabuwar barna ga an taba makwabta hankali na ya tashi wata tsohuwa ta shigo ta ce to naka ne ne da ka damu ta ce waye ruwa na ce Allah ginin na waye na Allah kudin da aka kashe aka yi ginin nawaye na ce na Allah sai to kwantar da hankalinka na ce tsarki ya tabbatar ma Allah sai fi mun wa'azi kayan Allah ne babu ruwanka shi yasa ko wannan aikin da muke na Allah ne ko ba kai wani zai wa in ta tawallau وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يسوى إن تتولوا أكدوا الله يعيكم الدين كوكا جوية بايا كوكا إيه يستبدل قوما غيركم الله زي kawo wanda ba ku ba kuma la yakunu amsalukum kuma ba zama irin ku ba shi yasa ina mamakin mutumin da yake aikin addini aka bata mashi rai ya daina baka da hankali kan ka sake ka bar aikin addini da wani ya bata maka rai kowaye ya bata maka rai ci gaba da aiki kuna ganewa to da ka ji abin da yana gudana a ban kafa da Allah ne to shine waɗannan ayoyin suke karantar da mu tauhidul rububiyya ulumiyya da tauhidul rububiyya tauhidi na uku shine rukuni na uku tauhidul asma'i was sifat a waɗannan ayoyin da Allah ma ya karanta mana zai koyar da mu sunayen Allah da sifofin Allah waɗannan sune rukunne guda uku na imani da Allah to aya ta farko da Allah ma ya karanta yace Allah ya ce wa iyyam tasqallahu bi murri idan Allah ya nufe ka da wata cuta fala kashi lahu illa huwa babu wanda ya ce yayi maka wannan cutar sai Allah Allahu akbar ai wa iyyusibka Allah ya Muhammad bi shiddatin wa usrin wa dhiqin kuna tare da ni ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya nufi wani tsanani zai same ka ko wani kunci ko wata damuwa au marabi ko mara lafiya wato ko rashin lafiya au gammin au hammin ko damuwa ko bakin ciki au gairi zalika min anwa'il dhurri ko kuma wani nau'i na cutarwa jama'a dan Allah ya tambaye yanzu a taron masallacin nan sama da kafa da tsakiya da ciki da waje a kone bai da wata damuwa yanzu ni damuwa ta daban ta alaran ma daban ta ɗan suna tv daban na ɗan ma'asufa tv daban na ɗan agaji daban na hajiya daban kowa da damuwa shi kuma babu mai yayi maka sai Allah wannan damuwar da kake ciki kake kokarin Allah ya yi maka wani shi kuma damuwar yake roƙon Allah ya sa shi ci yanzu akwai wanda zaman aure ne mata kunci Allah ya raba ta da auren wannan auren da kike so Allah ya raba ki da shi ita wata kuma tana tana roƙon Allah ya sa ta yi auren kuna gani ba to da haka Allah ta'ala shi ke kaddara cutuwa ta samu mutum to idan Allah ya nufi wani damuwa ya same ka baki da lafiya ne talauci ne kunci ne kaɗaici zama akwai kwanta ke cikin kaɗaici an rabota da uwarta da ubanta da wanta da kanta da danginta tana so ta da mahaifiyarta an hana ta tana so ta da mahaifinta an hana ta tana so ta da ƴaƴanta an hana an hana ta da su to Allah yake duk abin da ya same ka na damuwa wala ta shi falahu illa huwa ba wanda yake yayi maka sai Allah ai falan yarfa'a wa zila zarikan bu anka illa Allah ta'ala wahda ba wanda ya sai ya ɗauke maka wannan cutar sai Allah shi kadai wa in yamsaka bi khairi idan Allah ya nufa wani alkhairi zai same ka ayo yusilka Allah ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya nufe ka da wani alkhairi bi ayyi khairin kana kasihati wal aqli kamar Allah ya nufe ka da lafiya ko Allah ya nufe ka da hankali wal mali wal ahli ko Allah ya baka dukiya ko ya baka iyali wal amni ko Allah ya sa ka cikin aminci wa gairi zalika ko wajen wannan to babu wanda kuma ya sai kuɗi maka shine wa iyam suka Allah bi dhurri fala kashifa illa hu wa iyam suka bi khairi idan kuma Allah ya nufa alkhairi ya same ka to shi ma sai ka kaddara babu wanda ya sai hana alherin ya same ka sai wa sai Allah wa huwa ala kulli shay'in Allah ne iko ne akan komai ai fa huwa ala kulli shay'in Allah ne iko ne kan komai la yujizuhu shay'un babu abin da ya gagara Allah wala yamkani minhu ba wanda ya isa Allah ya zartar ya hana wa min zalika khairuhu wa aqahu yana da cikin abin da Allah yake yi ba wanda yake ya hana ya baka alkhairi ko ya maka kyauta fala yaqdiru ahadun ala raddihi amman aradahu lahu subhana babu wani wanda yake ya tunkuda abin da Allah ya nufa ya same ka in dai Allah yake za ka yi sai ka in yace ba za ka yi ba ba za ka yi ba da haka ya ce wadda ta rasa samun miji lokacin ki ne bai yi ba in lokacin mijinki ya zo sai kin za ki same shi ya ce wanda ta yi aure ba ta samu haihuwa ba ya haƙuri lokaci in lokaci ya yi za ki samu ya ke wadda take cikin nau'ikan rashin lafiya ba kya iya bacci akwai da bacci yana ba za ta yin bacci ba kwata-kwata yadda ta ga rana haka take ganin gari. akwai wacce ba ta iya karatun alƙur'ani idan ta buɗe alƙur'ani sai ta gama ganin dishi-dishi akwai da ba ta iya falla, akwai da ba ta iya mu'amala da mijinta akwai wanda aka sa mata kyamar yan uwanta musibu ga sunan kala-kala to karki shirka karki rasa imani ki yadda da Allah babu mai bayarwa sai wa sai Allah wayyar suka bi khairi idan kuma Allah ya nufa alkhairi ya same ka wawo ala kulli shayin qadir Allah ne iko ne akan komai Allah ta ala ya faɗi irin wannan a cikin surati Yunus wa yamtaka Allah wa in yamtaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu hmm. wa in yuridka bi khayrin fala الله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Allah malaukacin sarki ya ce wa iyan sakka Allahu bi dhurri idan Allah ya nufo ta cuta za ta same ka wala ka shi falahu illa huwa ba wanda yake yayi maka cutar sai Allah wa yuridu ka bi hairi idan Allah ya nufo wani alkhairi ya same ka farauta ne mulki ne ɗaukaka ne haihuwa ne samu ne rashi ne matsayi ne duk wani abu da ya same ka to Allah ne ya kaddara ya same ka fala radda li fadli wanda sun tunkuda fallar Allah ya same ka yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah madaukakin sarki yana ba da falalar shiga wanda ya ga dama a cikin bayinka Allah ka sa mu cikin bayinka da ka zaɓa wanda zaka dinga ba su falala zaka jama'a musulmi ku lura da wannan musamman iyayen mu mata iyayen mu mata kuna kokarin zuwa makaranta Allah ya muku albarka kuna kokarin jin wa'azi Allah ya muku albarka amma kuna da saurin mantuwa ku yadda da Allah abin da ya kaddara zai same ka sai ya same ka ka yi hakuri ka jure wani lokaci abin da ya same ta na damuwa wallahi alkhairi ne da falala kuna ganewa haka nan kuma wani arzikin da Allah zai maka jarabawa ne don mutane sun dauka jarabawa ta takaici ne da abin da yake mara daɗi a Allah yana jarabta mutum a abu mai daɗi da mara daɗi haka ne alaran ma Allah ya ce wa na baluku musu Allah in ji Allah Allah ya ce za mu dinga jarabtarku bishari da abu mara daɗi walhaili da wani abu mai daɗi fitna da in jarabce ku. Ba ki samu miji ba an jarabta ki, kin samu miji an jarabta ki. Ba ki samu ciki ba jarabawa ne, kin samu ciki jarabawa ne. Ba ki haihu ba jarabawa ne kin haihu jarabawa ne duk abin da ki gani jarabawa ne Allah yana gwada imanin ka ne ya gani da gaske kake ko ba da gaske kake ba to shine Allah ta'ala yake wayyam fakallahu bi dhulmin fala kashifa lahu illa hu wa yurika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi a cikin sura fatir akwai magana irin wannan alaramma la yastahi Allahu minna Allah ta'ala ya ce, "Ma yaftahi lawulin nasu yau rahmatin duk abin da Allah ya buɗe ma mutane na rahama, wala mun laha ba wanda isa ya rike wannan abin ya ce ba za a samu ba. an zo ana rabon mashina baka samu ba ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin wala mumsika ana rabon shinkafa ba baka ba ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin wala mumsika lah kun nemi aiki ya samu kai baka samu ba ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin wala mumsika duk abin da ka nema baka samu ba in kaga baka samu ba wallahi Allah bai rubuta baka samu ba idan Allah ya rubuta za ka samu wallahi sai ka samu na gaya muku anan ɗaya daga cikin malamanmu yake gaya mana cewa wani attajiri ya zo ya same shi ya ce algafa ta mala ya ce na amyata wanke ya shekara sha biyu sha uku ta shiga sakandiri je 1 ko je isku ta zo ta ga tsabar idan babanta ta ce baba ya ce na aure nake so ta ce aure abin ya bashi mamaki yarinya ɗan mutula sai ce to je ki zan je yi shawara sai dai ya samu ɗaya da cin malaman mu prof ce prof wai yarinyar nan ne ta ce tana son aure ah, to ne haba malama irin rashin kunya ne ce ah, babu rashin kunya kana da halin aurar da ita ko babu ce ina da shi Allah ya maka arziki eh ce mata ta fito da mijin shin yarinya ta je ta kawo miji shi ma ɗan ƙubul shi ma je isu firamare je isu ko je isu ne yanzu wannan ne mijin naki ta ce wallahi ina son shi a aura mana ya zo ya shawarci malam malam ya ce auren musu yana da katon gida ya ba su wasu ɓangare shi ya mata kayan aure ya yi ma mijin. ya ba su ɗaki ya ba su abinci ana kula mushi da su yara ya tsigi tsigi ta yi sa uniform ta tafi sakandiri mutum ya sa uniform ya tafi sakandiri bayan shekara ɗaya sai da yarinya ta haihu shi wannan uban sai ya ɗauko jaririn sai ya kawo mamalin ce algafa ta malin na, na kaga yarinyar na fata ya haihu sai ce to zauna yace na rutse maka da Allah kaga ga abara da tace tana son aure tace ba za ka yi mata aure ba yace wallahi da baka yi mata aure ba yau din nan sai ta haihu kuma take shi Allah ya rubuta yau za ta haihu da haka ko ta haihu ta hanyar halal ko ta haihu ta wace hanya ta haram Allah ta tsare mu daga haihuwa ta hanyar haram da haka abinda Allah ya kaddara zai faru sai ya faru kuma wani bai isa ya hana maka ba sannan Allah da kuke ganin shi ko Allah yana da hikima akwai wata hikaya ta wani mutum mai shagon sai da abinci Allah ya sa ma shagon shi albarka hada-hada a taru a ta ciniki amma akwai wani mutum shi kuma kullum zai zo bayan shago ya cika sai ya je ya anshi abinci gurin an san abinci daban gurin biyan kuɗi daban idan ya anshi abincin ana hada-hada wannan ya shigo wannan ya fita a haka haka sai fit sai ya fice bai biya kuɗin ba ya ɗauki tsawon lokaci yana yin haka ran nan sai wani ya gan shi da ya gan shi sai ya gaya ma mai shagon ya ce alhaji e ka ga wancan mai riga kaza kaza e yana san abinci bai biya ba sai ce wanne ne ya ce wancan sai ce tun kyale shi man tashi zan yi mishi magana shi kenan ya tafi bayan kwana biyu wannan mutumin da ya tona a fili sai ƙara ganin mutumin ya anshi abinci ya fita bai ba da kuɗi ba sai ya ƙara zuwa ya samu mai shago ya ce alhaji eh wannan mutumin fa da na gaya maka ran nan ya anshi abinci yau ma ya ansa bai ba da kuɗi ba sai ce kai zauna sai ya zauna ya ce na san shi kuma ba kai ka fara gaya mun ba waɗanda suka gaya mu suna da yawa ya ce amma wallahi ban taba tona mai asiri ba ban taba tozartar da shi ba ban taba nuna mai na san yana cuta ta ba sai ce mai isa ya ce ga wannan arzikin da Allah ya yi mun na samun kwastoma da yawa ya ce wallahi ina kyautar zaton sanadiyya shi ya ce na lura shagon akwai cctv idan na buɗe shago zan zo a girka abinci a yi komai sai ka ji tsik amma mutumin nan da lokacin cin abincin shi ya yi sai zo kusa da shagon idan ya zo sai ya dinga rarrage ka ba zai shiga ba yana ta addu'o'i Allah ya kawo kwastoma da kwastoma sun zo an cika shi kuma sai ya samu ya shiga sai amsa ya ce to wannan kwaskoman da kaga suna cika shagon nan sai an jira ina kyautata zan sanadiyar addu'ar wannan barawo ne da ke cutar da yanzu a zagi za ka ɗauka yana cutar da shi amma idan ka kalla haƙiƙa taimakon shi ko cutar da shi sai mai shagon yake cewa ni ba ni yake cin arziki na ba ni nake cin arzikin shi domin duk ranar da bai zo ya yi min wannan rashin gaskiyar ba kuma ranar ba kwastoma Allah yana da hikima ko bai da hikima wani zai zo ya cuce ka wannan cutar ɗaukaka ne arzikin shi kake ci baka sani ba da yawa yawan mutane da suke ganin wa da matsala ne a'a ba matsala ba ne arziki ne a gare ka kuna gane wannan da haka samu daga Allah yake rashi daga Allah ne shi sa a ƙarshen ayoyin sai ka ji an ce wawa ala kulli shay'in qadir ko kuma wannan da aka ce ma yaftahi Allahu lin-nas rahmatin fala mumsika wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike na arziki na rahama fala mumsik lahu min badi ba wanda yake baka sai ce wa huwal aziz Allah shine mabuwayi alhakimu mai hikima da aka duk inda da Allah ya aje ki akwai hikima kina zaune baki da miji akwai hikima kina zaune ke kadai akwai hikima an miki kishiya akwai hikima kina birni akwai hikima kina ƙauye akwai hikima kina gidan haya akwai hikima gidan ku na kanku akwai hikima ke kike biyan haya akwai hikima babu abin da Allah yake da kuskure ku lura bar ba ku wani fatan mafi yawancin mazan da ba su samu da kula da matansu ɗari bisa ɗari ba za ka ga matan Allah yana musu buɗi a ɓangaren sana'a. Duk matar da mijinta bai san cinta ba, bai san shanta ba, bai san lafiyarta ba, bai san fitanta ba, bai san dawowarta ba, da ta fara sai da kayan miya sai da Allah ya fara albarka. Da ta fara sai da atamfa sai da Allah ya fara sa albarka. Ko shi ta fara sai ka ji ana ta zuwa, ina son zubi na farko, ina son zubi na uku. wacce kuma mijinta yake ba ta ci da sha da sutura da akiri sai ka ganta ta fara kasuwanci sai ka gaba bukwa soma ko kwastoma su zo su taru su cinye Allah yana da hikima Allah yana da mene? hikima karki cire ni mijina bai damu da ki ba Allah ya damu da ki mijina bai ba ni komai Allah yana ba ki komai kuna ganewa to shine Allah ta'ala yake ma yakahi Allahu lin-nas min rahmatin fala musika la wa ma yusik fala musil lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim a cikin suratul zumar Allah ta'ala yana cewa ولئن سألتهم من خلق السماوات da za ka tambaye su wa ya halice su za su ce Allah ne a tukuna kun san Allah ne to me yasa ku yabo ta mun wanda ba Allah ba to sai Allah ya ce kul da ya musu afara aitum mata ta da una min dunillah ba fa ganin abin da kuke bauta mawa wanda ba Allah ba in ni Allah bi dhurri idan Allah ya nufi wani damuwa za ta same ni hal hunna kashifatu dhurrihi waɗannan da ake bauta wa wanda ba Allah ba za su iya yayi maka damuwa aw aradani bi rahmati ko kuma Allah ya nufa ta rahama ta same ka hal hunna mumsikatu rahmatihi akwai da ita kiramar Allah ul da ya musu hasbi Allah Allah ya ishe alayhi yatawakkalul mutawakkiluna da Allah masu dogaro suke dogaro zaka ya ku yan uwana musulmi ku dogara da Allah dan halin da kuka samu kanku ku dogara ga Allah da daɗi ba daɗi ku dogara ga Allah karki ɗauka kishiya za ta yi miki wani abu ko za ta yi miki asiri ko za ta cutar da ki ko uwar miji ko wani abokin aiki a ofis ko an sa miki hannu ko an sa miki ido duk wanda zai cutar da kai mutum ne ko aljani wutar da zai ga asiri ko to Allah ta'ala ya gaya mana masu asiri da tsaki ba sa iya cutar da kai sai in Allah ya ga dama a cutar da kai me Allah ya ce warahum Allah ta'ala ya ce daidai da matsafa wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi iznillah zan ma za su iya cutar da wani da komai ba sai da izinin Allah wata ran shaka abubakar zira'ar gungun Allah ya gafarta mai ya je wa'azi ne da state yana dawowa an fara wannan insecurity din sai gwamna ya ba shi jip ya ce a mai da malin gida da wannan jip din kasuwar jip irin motocin nan za ka gansu ɗuma-ɗuma malabakar giro uh, yana cikin tafiya kawai sai taya ta fashi a ɗabi'ance waɗannan tayoyin ba sa fashewa na wahala amma kawai sai taya ta fashe taya na fashewa sai aka ce a nemo jack to ita mota tana da wata ɗabi'a ita jack na ɗaga mota kowace mota da irinta kuna ganewa jack ɗin tirela daban na siyana daban na fijo daban akwai jack ɗin da in kasa yayi yi ƙarami ba zai ma shiga ba a kowanda sai ka nemo babba da haka aka nemi jack wanda zai ɗaga motar aka rasa aka duba kusa da nesa babu tun safe halla asar yamma ta hankali ya tashi yan agali suka ce tofa ba zai abar malam a nan ba kuma duk wanda ya zo wucewa aka tare shi saboda rashin tsaro bai tsayawa sai ya wuce sai wani ya ce duk inda za a nemo dutse a nemo dutse wanda zai daidai da mai da wannan jakson duk dutsen da aka ɗauko da an sa sai ga yayi kaɗan duk wanda aka ɗauko sai a ga yayi yawan da kuma ba zai shiga ba sai da aka auna ana zuwa can can can cikin daji sannan aka samu dutse daidai da wanda zai iya daga motar ana ɗaga dutsen sai ga kwalba da layi sai aka ɗaga. to yi magaji ne yan izala akwai ta kife suka ɗauko dutsen suka ɗauko kwalbar suka ɗauko layi ya ka zo aka samu mala abubakar biyu ala gafata malam ga abin da muka gani sai ce tsarki ya tabbatar ma Allah ana buɗewa ashe asiri ne aka yi tsakanin mata da miji mala abubakar gero ya fasa kwalbar ya warware asirin ya kona kuna ganewa shi kenan sai aka je aka aje dutse sai aka ce to a kwance taya wadda za a canza ita tayar da za a canza tana bayan motar ne ana kwance tayar sai aka ga jack a bayan tayar ma'ana mai isa Allah ya kaddara tayar nan ta fashe a nan gurin wancan asirin Allah ta'ala ya ƙaddara zai warware amma sai wani ya an jarabta wani sunatan Allah ya nufin yanzu Allah kaɗai san ila matar ta haukaci ila an raba ta da iyayenta babu abin da ba ka kawowa in Allah bai kawo ƙarshen wahalar ki ba ba za ki fita ba لكل أجل على رمى لكل أجل كتاب ميتا لكل أجل كتاب على ميميتا لكل أجل كتاب عرفا يمحو الله ما يشاء ويثبت نعم وعنده أم الكتاب Allah ta'ala ya ce li kulli ajalin kitab kuma yana da lokaci komai in lokacin abu bai yi ba ba za a yi ba in kina cikin talauci za ki warki mutum nawa ya paralyze Allah ya warkar da shi ya miƙe mutum nawa ya haukace hauka da kasan hauka ya warke kuma ya kuɗi wallahi na san wani mahaukaci a madina wannan mahaukacin yana opposite ɗin gidan da muke zaune idan na ajiye mota sai zo bayan mota ta sai ya zauna da haka iyali na ba sa iya zuwa kusa da motar sai ni kaɗai, ni ma ta maza kawai nake mazurai nake ina barazana amma wallahi nesa nesa nake idan tsiyar ta tashi sai ya yi zindir haihuwa uwarsa billahi al'azim a garin madina ku shuhada ni kawai sai na neme shi na rasa wata rana kawai na zo bakala provision kawai sai muka haɗu da shi sai ce ya nijeri da yi sun na ba ya kai ɗan najeriya sai muka gaisa sai mai shago ya ce baka gane shi ba ko ya ce waye ya ce wane ne mahaukaci sai ya kai mai duka ma'ana ya warke gashi ya zo da kasuwar mota da shi shimaki shi na Laraba yana irin ɗan yafa wannan ya zo ya sai provision ya ce tsarki ya tabbatar ma'alwa yanzu lamarin hauka ya wuce yanzu har Allah ya dawo ki cikin hayyacin shari'a ne. kuma yana da lokaci wallahi mata kuna cikin damuwoyi kuna cikin matsaloli wata matsala ta iyayenta wata ƴaƴanta wata kishiyarta wata ƴan uwanta wata abokan zamanta kai wata matsalar ta ma da kanta ne to ku yi haƙuri ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah ba wanda ya sai cutar da ku sai Allah ya kaddara cutar da za ta same ku sa'annan ba wanda ya sai jawo muku amfani da yin Allah ta'ala ya na kaddar amfanin zai same ku Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratul fatih قل فمن يملك لكم من الله شيئا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان تعملون خبيرا الله يتي قل يا مصطفى من يملك لكم من الله شيئا wane ne ya fi rike ya mallakan muku wani abu daga gurin Allah in da bikum darran in Allah ya nufa cuta ta same ku akwai da ya sai hana aw da bikum naf'a ko kuma Allah ya nufa wani amfani ya same ku akwai da ya sai hana ta ka kwanta da hankalinku ai sai da ta shiga ta fita aka saka ita din banzanta waye bata isa ba ai ita ta zuga shi ya sake ta ko ya aure ta ko ya bata ko ya hana ta yau an waye gari ko cikin yan uwa kake da wadata Allah ya sa kuka shako da wata cikin kannanka ko wani cikin kannanka sai a ce ai asiri ya maka tun yi maka asiri ba sai Allah ya ga dame ya ga dama zai sama ka ba ba gara kuma dan uwanka ba ya maka asiri ba dan uwanka ya ci arzikinka da wani banza ya ci arzikinka ba mu ce yin asirin ya halasta ba ne ba mu ce ya halasta ta ka ci abin da ya samu bawa daga Allah ne malami nawa ya karantar da ɗalibi ɗalibin ya fi shi ɗaukaka ɗan kasuwa nawa yake da yaran shago yaran shagon suka zama masu gida shi ya zama yaransu? su ka shiga jami'a ka sha mamaki ɗalibi ne zai zo yana wanzar labulu malami ya mai azaba ya ba shi kari oba ya takura shi ya samu ya kare da kyar ya gama digiri da kyar ya ɗaura master ya daura phd kuma ya dawo wannan department ɗin ya zama hod malamin da ya ba shi kari oba yanzu kuma zai dinga an san umarni da hani daga wurin shi akwai abu da ya gagara Allah nawa aka yi wannan an yi shi dewa dewa dewa da haka karka cutar da kowa karka wulakanta kowa karka tozartar da kowa qul mai man yamliku lakum min Allah ba wanda ya mallaki wani abu da wanda Allah yake gudanarwa إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أفين صوت الأعزاب قل من ذا الذي يعصمكم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة نعم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا Allah ta'ala ya ce kulga ya musu manzan ladhi ya'simukum min Allah wai sai bai ba ku kariya daga gurin Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufa wani abu mara jaji zai same ku aw arada bikum rahma ko Allah ya nufa wata rahama za ta same ku akwai da ya sai hana wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira ba su da wani wanda ba Allah ba majibinci ko mai taimako da haka ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah ya ku bayin Allah shi yasa 'yan siyasa za ga 'yan siyasa suna ta amfani da sihiri da bokaye da matsafa sai sun kai ga gaci masu neman sarauta afi bokanci sai sun kai ga gaci kai yawan waye gari daidai da ƙwallon ƙafa yara suna zuwa gurin boka daidai da saurayi ba fa saurayin da zai aure ta fa saurayin da za ta yi faskanci da shi ma sai ta je gurin boka wani wace irin rayuwa ce ta fara sana'a kai da ƙosai kai da ƙosai sai ta je gurin boka wata arniya fa ka nuna malam tana sai da abinci malam Allah ya ba ta customers tana kam duk garin wurin ta ake sayan abinci sai ta rena so take ta zama bokaya a wato so take ta zama kamfani ya zama oda ake yi a jirgi sai ta tafi gurin wata boka ko wani boka sai ya ce mata in kina so abincin ke ƙara haɓaka gidan abincin ke koma kamfani sai kin yi fitsari kin zuba a miyar abincin da kike tsayawa kuma saboda rashin arziki to arme ya ci ta kafa kyamara ta tsuguna ta yi fitsari tana rakodin da kanta kuma ta ɗauki kwanin da ta fi ɓarin tana rakonin da kanta ta je ta juye a cikin miyar da take girka ma mutane abinci sai ta tura ma boka aikin da kace in yi nayi shi kuma boka sai take a social media bai awa ɗaya ba a bekara kara da duniya ga ta an ga gidan abincinta ga shago ga tukunya mutanen gari da suka zo aka rushe shagon aka farar da tukunyar aka yi mata dukan siyasa ba kai ta asibiti ta mutu to ina amfani da ta yi haƙuri da ɗan abin da Allah ya bata da ba ta zo na lafiya ba kar ku je gurin bokaye kar ku je gurin matsafa ba ki taɓa zuwa gurin boka aka ce miki bai da lafiya ba matan shi tana naƙuda wa kwana uku ba ta yi haihu ba a to yana da magani ta sa ta yi haihu mana da aka babu mai baka sai Allah babu mai hanawa sai Allah Allah in ya kaddara ka samu za ka samu in ya kaddara ba ka samu ba za ka samu ba ya tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam muslim ya rawaito hadisi nan ban hadisi na bakwai daga Musa ibn al-Khudri yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza rafa'a ra'sahu min ruku'in annabi ya dago daga ruku yana cewa rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi a ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal-jaddi minka al-jadd annabi yana kusan kucin wannan addu'ar in ya gama sallah Allahumma ya Allah la a lima ta. babu mai hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima ta. babu wanda ya isa ya bada abin da ka hana in kisa wannan duk mai hankali ki zai tashi ba hankalin ki kare tashi wanda duk wanda zai hana ki Allah ne bai baki ba duk wanda ya baki Allah ne ya baki kawai ya da biyo ta gurin shi wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd wani mai wadata wadata shi ba za ta yi amfani a gurinka ba wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd wani mai matsayi matsayin shi ba zai amfani a gurin Allah ba al-imam at da ahmad da tabarani da al-hakim fil mustadrak sun rawaito hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce daga Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa wa alam ka sani annal ummata da mutanen duniya kaf kaf lawishta ma'at ala an yanfa'uka bi shay'in duk duniya fadin ce sai ta amfana lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka ba su isa su amfanar da kai da komai ba sai abin Allah ya rubuta zai same ka uwa da uba baka taba ganin dan mai kuɗi ya tsiyace ba baka taba ganin dan malami ya zama jahili ba baka taba ganin dan bakanike bai iya kwanci doki ba in Allah ya dafa za ka samu za ka samu za ka ga yaro a garin nan bai yi firamare bai bai yi sakandiri ba amma malam zai iya mai da manuwal ta koma automatic automatic ta koma manuwal kuma wallahi bai iya turanci ba injiniya makanikin ya zo su mechanical engineering ko ko engineer engineering ko idan plug ɗin mota shi lalace sai ya tsuguna kuma profeso ne a jami'ar amadu bello ta Zariya. amma sai ka ga wani yaro bai yi firamare ba ya zo ya gyara zafin allah ya nufa aka samu za ka samu in ya nufa ba aka samu ba za ka samu ba wa inishtama'u idan duniya ta haɗu ala an yadurruka bi shay'in suna so cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayka ba su cutar da kai da komai ba sai abinda Allah ya rubuta zai same ka shine wa iyam sallallahu bi dhurri idan Allah ya nufi wani abu ya same ka na cuta fala kashi falahu illa hu babu mai yayewa sai shi wa iyam sassa bi khairin idan Allah ya nufi alkhairi zai same ka wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai me ya faɗa gaba da ramma wa huwa عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر الله شيني مبواي فوق عبادي ينا صمم بايش ذاتا وقدرا وقهرا الله ينا صمم قوة ذاتي إيقش كارفيش قوة ينا قصن الله دون سلطة تامة عليهم الله ينا تشككين إيقوا أكم قوة alladhi lahu al-khalaiqu khada'at wa dhallat wa janat duka duniya ta rizquna ta duka ta fallama sai da Allah ya daita ba ka gani idan ɗan adam ya zo mutuwa sai ga likitoci sun taru ai ga alaramma likitan alaramma kuna iya dawo da rai in ta zo lokacin ta yi? da allurar da za ka yi wallahi ba zai dawo ba Ni Allah ya ce, Sarauna iza balagoti hulqum Ina likitoci? Wa antum hina idin Shi kuma Allah fa. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubqin. Allah ya ce falaula iza balagati hulqum idan rai ya zo makoshi ma'ana lokacin mutuwa ya yi. wa an tum hina idin tanzuruna sai ga likitoci sun kewaye ana ta turanci ai ta turanci wani sai ka ga likita goma da no da fayil fayil malam ai taba nan a taba can shine wa an tum hina idin tanzur Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun mun bi ku fara shi ba dai ba ganin mu ne faraula فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صالحين الله فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صالحين أقول لي يصير هذا غني ba likita ba ba nurse ba Allah ya rama fam ko maganin ko ɗakin tiyata ko allura ko siringi bai fama Allah ce tarjuuna una haku dawo da idan jiki ne idan da gaske ku mana ku iya don haka jama'a musulmi ku yarda da Allah musamman mata ana za yanzu akwai wani mutum wai shi mai fallafa a kasuwar garin nan kuwa mai fallafa duk abin da ya fara da ke sai ki je sai ya fallasa ni in waye ki aka sace abu na farko da zai ke a cikin gida aka sace kin ga ya hada ku gaba da matan gida ku yi da Allah abinda Allah ya nufa zai same ka mai kyau zai same ka wanda ya nufa Allah ya nufa ba zai same ka ba zai same ka Allah ya ce huwal qahiru Allah shi ne gagar misali, fauka ibadi yana saman bayinsa, wa huwal hakimu, Allah mai hikima ne alkabiru kun mai ba da labari, aiwa wasu ba na wul hakimu fi jami'i ma ya faru. Duk abin da Allah ya kaga Allah ya aikata akwai hikima. Fi ma a mara bihi wani ha'anu, in Allah ya ce a yi a yi, in ya ce a bari a bari. Wa a saba, wa a ƙaba, in kaga Allah ya yi tukuici ko kuma Allah ya yi azaba. ka yi abu mai daɗi Allah ya maka buɗi ka yi abu mana kyau Allah ya jarabce ka to akwai hikima ba don lokaci ya yi bada na ba su labarin wani yaro da baban shi yaro ne aka jarabce shi da baba shi kun sa haka akwai wanda iyayen haka suke duk abu da kai ba daidai ba idan baban ya shigo ya tarar da shi ya kunna wuta a ɗaki yanzu cikin ka kunna wuta saboda ba kai kake biyan nefa ba idan ya kashe yanzu ka zauna a cikin niyu in ya sabbako zai fita ina za ka je sassafe in bai fito da wuri yanzu kai saboda lalaci baka fito ba wata kista ce mai darasi amma kuma ibrahim ya ce kar a bada ya daga lokaci ya ce zero zero lokaci ya yi mu ta amana gobe ku kina mu za mu karya da ita kar ku bari wannan kissa ta kuce muku za ku ɗauki darasi mai ban mamaki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka mantar da shi a cikin zukata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gabanin a fara karanta tambayoyi muna ƙara addu'a da godiya